To madalla shugaban masu hamaya da gwamnatin kasar Zimbabwe wato jagoran jam'iyyar MDC mai adawa kuma tsohon firayim minista Mr. Morgan Changirai ya bayyana ra'ayinsa game da babban zaben Najeriya a hirar da ni da shi a yammacin jiya da ya kawo mana ziyara nan murya Amurka. na tambayi dan gwagwarmayar ko ina tasirin wannan zaɓe na Najeriya ga nahiyar Afirka. Anything that happens to Nigeria is an impact in the rest of Africa. unfortunately they are in a very invidious position of how to condemn. Yace duk wani abu da ya faru a Najeriya yana da tasiri ga raguwar kasashen nahiyar Afirka baki daya. Sai dai abin takaici shine kasar na fuskantar kalubalen samar da tsaro saboda ayyukan mayakan sa kai. To Mr. Cingiraye me muke fata zamu gani daga wannan na Najeriya? I'm, I'm only positive in the saying that at least they are able to carry out an election. Hopefully it's going to be credible. But I mean, given the fact that you have got this Eh, boko haram eh, ina da karfin gwiwa saboda za a gudanar da zaben ina fata za a gudanar da sahihin zaɓe musamman idan aka yi la'akari da uh, matsalar yanzu ta boko haram morgan changirai mai shekaru 63 shine babban jagoran hamayya da ke kalubalantar shugaban zimbabwe mai ci robert uh, mugabe ya rike mukamin firayim minista daga shekara 2009 zuwa 2013